أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbatar Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata muna bayani dangane da abin da ya shahi cika alkawali inda muka bayani dangane da ma'anan shi a mahanga na malamai na akhlaq kuma muka bayanin sashen ayoyi na alkur'ani masu girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da muhimmancin cika alkawali da kuma kasantuwan shi haƙƙi ne wanda ya dace zamanto mutum ya bada hakanan kuma kasantuwan shi bashi ne wanda ya wajabta ya kasance mutum ya cika insha Allah cikin wannan darasin ma za mu yi kokarin ganin cewa mun karasa a cikin waɗannan bayanai din a cikin hadisai na musulunci da fatan Allah ta'ala zai amfane mu saboda kamar yadda muka gani cika alkawali yana daga cikin ababen da suke da <clears throat> matukan muhimmanci kuma yana daga cikin ababen da suke da matukan haɗari idan mutum ya kasance bai cika shi ba alkawali wajibi ne mutum ya cika shi idan ya ɗauka hakanan kuma rashin cika shi yakan jawo ma mutum azaba yakan jawo ma mutum halaka a ranar tashin alkiyama saboda haka lazim ya kasance mutum ya shiga cikin hayacin shi wurin ƙoƙarin ganin ya ga cewa ya kiyaye wannan haƙƙin muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam inda yake cewa alaikum bi sidqil hadis yake cewa na hore ku da ku kasance masu gaskiyan magana idan kuka yi magana ya kasance gaskiya ne kuke haɗewa ba ƙarya ba wa wafa'ul ahad hakanan kuma da cika alƙawali wa hifzil amana da kuma kiyaye amana fa ha wasiyatul anbiya saboda waɗannan abubuwan da kuka ji na bayyana muku na hore ku da su wasiya ce ta annabawa ta annabawa gaba ɗayansu suna ma al'ummansu wasici da su kasance suna da gaskiyan magana suna da cika alkawali kuma suna da kiyaye amana wannan shine abin da zai tabbatar da cewa mutum mumini ne ko ba mumini ba ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaskata da Allah subhanahu wa ta'ala hakikatan ko kun ba haka ba abin takaici yau idan mun duba rayuwarmu wanda muke ciki za mu ga cewa waɗannan sifofin wanda su kasance wasiyoyi ne na annabawan Allah subhanahu wa ta'ala kuma wanda ya zama to lazim ya kasance mutane sun yi aiki da su za ga cewa kwata-kwata ba a ba su muhimmanci ba za ga cewa mutane ba su ma ɗauke su ba wani abu ne wanda yake da matsala shi yasa za ka samu mutum abin takaici kuma lokaci musulmi ɗin ma su suka yi sakaci wannan janibin za ga cikin sauƙi mutum zai iya yi ƙarya kuma bai damu ba ma baya ganin mace abin da ya yi zunubi amma yanzu an mai da ƙarya abin takaici wasila na neman duniya cikin sauƙi mutum zai ƙarya saboda ya ga ya samu duniya cikin sauƙi mutum zai ci amana saboda duniya cikin sauƙi mutum zai karya alkawali ya ƙi cika shi saboda duniya amma abin da yake abin takaici wanda ya yi wannan shine su waɗanda ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba ba su yi imani da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ba ba su yi imani da ranar tashi alkiyama ba su ne za ka samu cewa sukan kiyaye alkawali su ne za ka samu cewa saboda su daidaita al'amuransu na yau da kullum za ka samu cewa ba za su maka karya ba in suka gaya maka magana in je ka bincika za ga haka ne idan suka yi maka alkawali za su cika maka shi haka ne idan ka ba su amana ba za su ci ba dukkanin ababen da musulunci yi umarni da musulmi su yi iltizami da shi kuma su ga cewa sun aiwatar da shi a cikin rayuwarsu yana da tasiri ne bangare guda biyu yana da tasiri bangaren duniyansu hakanan kuma yana da tasiri ɓangaren lahiransu idan mutum yi aiki da koyarwa na addinin musulunci duniyan shi da lahiran shi don za su gyaru ba wai wani bangare ba ne ban da wani bangare shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala. yake ta'akidi manzannin Allah subhanahu wata'ala suke ta'akidi akan cewa mutane su yi imani kuma su yi iltizami da koyar da suka zo musu da shi saboda wannan shine zai gyara rayuwarsu na duniyarsu da na lahirarsu da sun sani to sai kasance waɗanda ba su ma imani da Allah ba da manzanni da ran tashin alƙiyama sun ɗauki waɗannan ababen suna aiki da su rashin ƙarya rashin karya alƙawali rashin cin amana sai zamanto duniyansu ya yi kyawo sai zamanto mutane suna hadda da su dama su duniyan ne suka zaba to tunda wannan ayyukan suna da wannan tasiri din saboda haka duniyansu za yi kyawo amma in ka zo bangaren musulmi abin takaici za ka samu cewa ƙarya rashin cika alkawali rashin amana wannan abin takaici ne wanda su ne ya dace ya kasance sun zamanto abin koyi yanzu har musulmi ya kuma yana ganin wanda ba musulmi ba in ka je ka ba da dukiyanka ya kiyaye maka wanda ba musulmi ba in yi maka alkawali ka yarda da alkawali wanda ba musulmi ba in yi maka magana ka yarda da maganin me yasa to wannan lalacewa ne wanda lazim ya kasance musulmi sun koma cikin hayacinsu kuma sun yi kokarin ganin cewa ɗabi'unsu da suka lalace sun gyara sun yi kokarin sun maido da ƙimomin ɗabi'unsu da kuma ainihin ɗabi'unsu wanda yake koyarwa na Allah subhanahu wata'ala koyarwa na addinin musulunci koyarwa ne na annabawan Allah subhanahu wata'ala wanda zai ba su sa'ada cikin duniyarsu da lahiransu hakanan muna da hadisi daga Imam Sadiq alaihi salam yake cewa thalathun lam yaj'al Allah li ahadin minan nasi fihinna rukhsa akwai ababe guda uku wanda Allah subhanahu wata'ala bai sanya ma kowa ba daga cikin bayansa rangwame a cikinsu ba to Allah subhanahu wata'ala bai baka sauki ba a kansu ta yadda in ka ga dama ka aikata ko in ga dama ka aikata waɗannan ababen guda uku menene na harko yake cewa birrul walidain barrain kana au fajirain bin iyaye kyautata ma iyaye ko da ko ɗanan iyayen sun kasance fajirai ne ko cikin wasu hadisai sun nuna ko da ko sun kasance kafirai ne ka kyautata musu ka yi zama mai kyau da su ka girmama su wannan koyarwa ne na addinin musulunci ba don iyayenka sun kasance ba musulmi ba ne shi ne ke nuyin kenan ka wulaƙanta su ka ƙi zamantakewa mai kyau da su ka ƙi girmama su ka ƙi taimaka musu ba don iyayenka ba su mazhaba guda da kai ba shi ne ke nun kenan ka ƙi zama da su zama mai kyau ka ƙi taimaka musu ka ƙi kyautata musu wannan ba koyarwa na addinin musulunci ba koyarwa na addinin musulunci kamar da gani cikin wannan hadisin ne ko da ko iyayenka sun kasance fajirai ne ko da ko sun kasance kafirai ne lazim ne ya kasance ka yi musu ta'a ka kyautata musu ka kyautata zamantakewansu ka musu hidima sai da idan ya kasance sun umarce ka da wani abu wanda addinin ka bai yarda da shi ba kamar su umarce ka kai shirka ga Allah subhanahu wataala kamar yadda zo cikin nassan alkur'ani mai girma kan cewa idan suka yi matsa maka akan cewa ka yi shirka da Allah subhanahu wataala kada ka bi su to wannan kenan idan ya kasance sabanin ba ba haka badin bane ma'ana ba su umarce ka ba kai shirka da Allah subhanahu wata'ala ba su umarce ka da zunubi ba lazumi ne kasance ka yi kokarin ganin cewa ka yi zamantakewa mai kyau da su ka taimaka musu ka kyautata musu ka musu da'a wannan na farko kenan na biyu kenan Allah subhanahu wata'ala bai baka dama ba ka ƙi bin iyayenka ko da ko sun kasance fajirai ne wannan Allah subhanahu wata'ala zai tambaye ka kenan akai kuma idan har ya kasance ba kyauta musu Allah ta'ala zai maka azaba kenan akai wafa'un bil ahd bil birr wal fajr hakanan cika alkawali ka kasance kana cika alkawali ko da ko wanda kai ma alkawali mutum ne wanda ya kasance fajiri banantana mutum da ya kasance mutumin kwarai Tan shi ma cika alkawari kaka ce misali ai wani da nema alkawari kafiri ne saboda haka kenan ba abin da ya dame ni in cika alkawari ko wani da nema alkawari ba mazhabin mu guda ba saboda haka ba abin da ya dame ni ko ba kungiyar mu guda ba ko ba dangin mu bane ko ba kabilan bane ko abin da ya kama da haka duk wannan ba ma'auni bane in dai kai ma mutum alkawari sawa'an ya kasance mai ta'a ne ko kuma fajiri ne dole kawai ka cika rashin cika alkawalinka Allah ta'ala zai tambaye ka na uku shine wa ada'ul amana ilal birr wal fajir ba da amana idan wani ya zo ya baka amana kaka ce a wanda ya bani amana ai kafiri ne bai da Allah ba ko kuma ai fasiki ne ko fajiri ne ko abin da ya kama da haka ko mazhaban mu ba guda ba ko ba dan kungiyar mu bane ko ba dan kabilan mu bane ko ba dangin mu bane duk wannan ba shi bane ma'auni idan mutum ya baka amana lazimi ya zaman to ka maida masa shi yasa muna da wasu bayanai wanda suke abin lura kuma abin tadabburi a cikinsu wanda yake nuna mana girman a imma na ahlul baita alaihi musallam da kuma muhimmancin mutane kasance sun san su kuma sun musu da'a imam zainul abidin alaihi salam yana cewa da za a bani amanan wukan da aka yanka kan imam hussein alaihi salam da shi to da zan mai da wannan amana din lokacin da aka nemi mai da ta mutum ya duba ya gani wukan da za a yanke kan mahaifinsa saboda zalunci sannan kuma a ba shi amana riƙonta amma ya nuna cewa zai ba da amana ɗin imam zainul abidin saboda mai saboda girman amana saboda muhimmancin amana saboda ita amana Allah subhanahu wataala bai sanya ma kowa rangwame ba a cikin ta kan cewa zai iya cika ko ba zai iya cika ba dole ne ya cika kawai in bai cika ba kuma Allah ta'ala zai kama shi ko da ko wanda ya bashi amanan ba musulmi bane ko da kafiri ne ko da fajiri ne lazim ya kasance mutum ya cika kenan wannan ababen guda uku wanda muka lissafa ababe ne wanda yake Allah subhanahu wataala bai ba kowa ruhusa ba a kansu lazim ya kasance mutum ya cika alkawali lazim ya kasance mutum ya ba da amana lazim ya kasance mutum ya yi da'a ga iyayensa inda ya kasance ba cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala bane ko kuma ba cikin shirka bane wannan hadisin ya zo cikin usulul kafi mujalladi na biyu shahi na 162 hadisi na goma sha biyar hakanan muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo a cikin al-mustadrak cikin mujalladi na sha ɗaya shahi na 47 hadisi na dubu goma sha biyu da 398 manzon Allah sallallahu alaihi wa ne ke cewa arba'un man kunna fihi fa huwa wa in kanat fihi khaslatun wahidatun min hunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'aha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa akwai ababe guda hudu wanda duk wanda ya kasance yana da ɗaya daga cikin waɗannan ababen guda hudu waɗannan sifofin guda hudu to yana ɗauke da sifofi daga cikin sifofin munafikai sai ya kasance ya nisance su in dai bai nisance wannan sifofin ba to yana ɗauke da sifofi daga cikin sifofin munafikai waɗanne ne waɗannan ababen guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man idza man idza kazaba mutum da idan yayi magana sai sai ya ƙarya duk in yayi magana in ka bincika za ga cewa ƙarya ne wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawali sai zamanto ya saba wa iza ahada gadara hakanan idan ya kasance ya yi alkawali da wani sai yaudara mutum wa iza khasama fajara hakanan kuma idan ya kasance ya yi husuma da wani sai zamanto ya fajarci ya saki hanya ba zai iya ya sauko ba ya ga cewa sun yi sulhu ko sun sasanta don tsakanin su ya zamanto an warware wannan matsala sai zamanto ya fajirce har ma ya ɗauki matakai wanda suka sa a mashari'a wannan duk wanda ya kasance yana da ɗaya daga cikin wannan sifofin guda hudu manzo Allah ya ce yana da sifa daga cikin sifofin munafikai sai in ya bar su sai in ya nisance su saboda haka ne mahuta a cikin nan wurin idan ya kasance mutum bai iya cika alkawali me ya kamata ya yi a nan wurin muna da bayanai na masumai alaihi musallam wanda suke bayani dangane da wannan al misali muna da hadisi daga imamu ali alaihi salam wanda ya zo a cikin gurarul hikam imam ali alaihi yana cewa la idanna iddatan la tathiqu min nafsika bi injaziha yake cewa kada ka yi alkawali da wani al'amari madaman ka kasance baka da siƙa baka da yarda a cikin zuciyanka kan cewa za ka cika wannan alkawali kenan wannan shine mahuta idan ya kasance baka iya ka cika alkawali tun harko ka ɗauka shi yasa ya zo cikin sashen riwayoyi suna cewa barin zunubi ya yi sauƙi daga tuba ka ce bari ka je ka yi zunubi daga baya ka tuba to barin zunubi ɗin ya yi sauƙi saboda waye sanar da kai kan cewa za ka iya ka tuba daga wannan zunubi so diya mutum zai ce bari in yi zunubi daga baya zan tuba ya kasa tuba saboda zunubi mummunan hanya ne wanda zai ingiza ka daga mummuna zuwa ga mafi muni kina abin da ya yi maka sauki abin da ya fi dacewa shine tun harko ka kai zunubin kina in kasancewa ba ka iya ka cika alkawali tun harko ka ka cika kai alkawali da bayan tana zama to ka hada cikin matsalar rashin cika alkawali saboda haka muna da wani hadisi shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa iza wa'ada ar-rajulu akhahu wa min niyyatihi an yafi lahu falam yafi wa lam yaji lil mi'ad fala ithma alayhi wannan kenan ga wanda zai yi alkawali amma wani al'amari ya zamanto ya zo ya shiga tsakanin shi da wannan alkawalin ta yanda ya hita daga ikhtiyarin shi ya hita daga zaɓin shi bayan da za yi kawai sai ya saba wannan baya da wani matsala ma dama a cikin zuciyar shi yana da niyyan cika wannan alkawalin sai wani al'amari ya zo ya shiga shikenan mutum ne kai alkawali da shi misali ka ce wane mu haɗu wuri kaza lokaci kaza sai zamanto kai kana da niyan cika wannan alkawali din kana da niyan ka cika wannan alkawalin da kai sai zamanto misali baka samu abin hawa ba ko kuma abin hawan da ka hau ya yi jinkiri saboda circulation yayi yawa ko abin da ya kama da haka baka iya zuwa daidai wannan lokacin ba wannan baka da wani zunubi Allah ta'ala bai kama ka da shi da ire-iren waɗannan abubuwan wannan kenan da fatan Allah subhanahu ta'ala zai sanya mu cikin bayansa masu cika alkawali wani suke kiyaye alkawalansu masu iltizami da alkawulansu masu ba da haƙoƙin mutane masu nisantan ƙarya masu iltizami da gaskiya da kuma kiyaye amana da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin